لا إله إلا yau a garin mariri tana cikin karamar hukuman eh? lere local government a jihar kaduna shebran Inyas wa sa'adatul anam yana cewa wa ta'alu khalbil khalqi ana alaihim madaddari minni wal ba'idu kama dana duk cikin halitta kai kaga mutum iri na duk cikin halitta mai jin tausayin halitta irina na hada gabar yamma kudu arewa sama da kasa walba'idu kama da na wanda yake nesa an jawo shi an kawo shi kusa Allah ya hada bahaushe da bafulata ni rabin mutum <laughs> Ah, to laifi na yi ba ni fa sai an ce hausa fulani sannan za su zama mutum ɗaya amma duk inda ka ji babbar da shi zaman kansa yake yi Shai Ibrahim ya Allah ya bar mu da soyayyar annabi. da zunnan da asuba muna nan a yola gamu kuma yanzu a garin mariri saboda soyayyar manzan Allah shau ya ce fa'inni unassar dahara su uda kaza arwa li hubbi habibin ma tuhu arwa la ilaha illallah wa inni unasa rasu da kaza arwa bihu bi habibi ma tazakkartuhu arwa wa inni ni shay ibrahim unasa an riga an mantar da ni na riga na manta da duk halitta a na, babu wani tunanin wata mace mai suna suda ko kuma arwa madaddari mutukar zamani fa inni una saddara. an riga an mantar da ni ni ba ba na tunanin wani halitta balle tunanin mace balle tunanin kuɗi da me aka mantar da ni bi hubbi habibin da son wani masoyi shi wannan masoyin nawa ma tazakkartuhu ko da yaushe idan na tuna shi arwa in ji sai na koshi da wani duk ruwa <laughs> duk ruwa da nake ji in na tuna annabi muhammadu duk yunwan da nake ji in na tuna annabi muhammadu sai in manta sai in ji na koshi dam dam shi sa a wani guri na cewa ni manzan Allah ne abinci na manzan Allah shi ne abin sha na manzan Allah shi ne yayan itatuwa na simari bi amdahi wa inni su. wa ba da shaka man kana rabbi ya salisu to saboda haka shau ya ce bi hubbi habibin da son wani masoyi ne mata ma tuhu shi wannan masoyin nawa ko da yaushe in na tuna shi arwa sai in koshi fa in tazalu an mazhabi wa mutayyani fahubu na biyar hashi ne wa wa a hawa ni shai brem inyas in ka tambaye ni sai ya ji wai wane maza haɓa kake bi maliki shabi'i abu haniba imamu ahmad a duk ajiye su ni ba ba ne maza haɓa ba wa mutayyani wa kafi so duk duniya wa ya masoyinta duk duniya ya ce a ba wannan kan a abal kalbu na barku na wuce ba ko ba ka ba tun asuba ai na gaya muku fa wallahi ma bil qalbi hazul gairihi fa gairu rasulallahi laysa litalama fa saddu hubal mustafa duna gairihi ولو أم كلثوم ولو كان مريما fa'asartu ni na riga na bi son annabi Muhammadu duna gairihi koma bayan duk wani annabi Muhammadu ajiye su walau umma kursumi wannan tashbihi ne fa Ibrahim ya wuce haka duk wanda zaka faɗa a duniya ka fada baya gabana inji Shai Ibrahim wa wallahi na rese muku da Allah jazatin Allah ma fil kalbi hadzul li ghairihi a wannan zuciyar ba rabon wani gaba ɗaya son annabi ya riga ya gaya mana a can gaba malal kalbu hubbul Hashimi. son annabi muhammadu ba hashimin ɗanki malal kalbu ya riga ya cika zuciyar saboda haka fa in tas'alu idan kayi tambaya an mazhabi eh, wace mazhaba kake bi wa mutayyani wane waye masoyin naka wanda idan ka tuna shi kake koshi yace kai dan babalbare kana ga kana gaggawa biyo ni a hankali mana <laughs> ka biyo ni a hankali kar ka yi gaggawa eh shi ne shan yace fa hubu nabiyil hashimi wa man ahwa son annabi muhammadu ba hashimin dangi wa huwa man ahawa shine wanda nake son sa in na tuna shi nake koshin nan shine Muhammadu Rasulullahi kai an yi abin da za a so a duniya eh shi ko dukiyayyarka tsarin nashi daban yake to rabbul izzati yana son sa ba an kure maleji ba ka kishi rabbul izzati uban da ya halici duk duniyan yana son sa an fahimci zancen to saboda haka shai ibrahim ya ce إليه مسيري وهو قصدي ومطلبي سبيل اتباع ما عن جلالته يروى إليه ni fa tafiya na duk izuwa gare shi ne ina ka fito manzan Allah ina za ka manzan Allah baccin me kake baccin manzan Allah abincinka sha na tafiya na duk Muhammadu Rasulullahi ilaihi masiri wa huwa kasdi ni shine nufina shine abun nema na shine bukata na shine muradi na duniya da lahira aljanna ki ki zaman ki inni ina tare da annabi muhammadu an fahimci nan can to ku sa maki nan ku ajiye sabili tifa ni hanyar da nake bi ni shai ibrahim inyas sabili tifa ku sa maki zan dawo karatun nan ko na manta a dawo da ni sabila tiba hanyar da ni nake bi ma an jalalatihi yurwa abinda aka ruwaito daga jalalar manzan Allah sahihan hadisi daga Buhari Muslim Nisa'i Tirmizi Abu Dawud da Ibnu Majah Imam Ahmad Imam Ali ni shi nake in dai hadisi to ni shi ta tafarki na ingantattu hadisi abin da ya tabbata daga Muhammadu Rasulullahi. Sallah ya tabbata, azumi ya tabbata, zakka ya tabbata, hajji ya tabbata, ashwaki ya tabbata, duk abin da ya tabbata daga annabi Muhammadu aka ruwaito daga jalalarsa shine tafarki na. Lala kwa alu sunna na gaske irin Shaibu Ibrahim sa. To, ku sa yin ba yanzu nake so in bada wannan ba. bari ma in sauko kasa don ba na so in dade fala dara tulbi bil bara ya akilan li amada khairil mursalin wala sharwa shai ibrahim yana bawa duk duniya sako ya ce ka yi haƙuri kai maki da masoyin duka da kafuran da musulman duk kowa ya yi haƙuri fala dahara tulfi fil baraya mushakilan nabiyun annabi Muhammadu har abadan ila yawmin kiyamati ba za ka samu ba fala dara tulbi ba za ka samu wadi bo wadi munyalle ba za ka samu ba kar ka je nema fala dara tulfi fil baraya a cikin talikai kaf nabiyun annabi Muhammadu ba za ka samu ba li ahmada nabiyun annabi Muhammadu mai sunan Ahmadu duk duniya duk zamani shi falasharwa babu na biyunsa shi ma ya sake mana baitin a diwani na farko a abal kalbudin muhammadu fardun jauharun zai yi kasama shi kadai ne allah ya yi kuma ba za a sake irinsa ba kuma duk abun na annabi muhammadu babu irinsa duk duniya da lahira shi ya samu al'umma ma muka zama daban ƙur'aninsa ya zama daban garinsa ya zama daban inda ya yi hijira ya zama kai inda ya yi hijira ba saboda gata aljanna aka zo aka kafa masa a wajen <laughs> annabi muhammadu to saboda haka fala dara tulfi fil baraya mushakilan li amada khairil mursalina wala sharwa sai yace فمن آيه آياتهم jadidun جديد على طول wala ولا fa min آيه ayatuhum duk mu'jizojin annabawa da suka gabata tun daga kan annabi Adamu ka zo annabi Nuhu ka zo annabi duk mu'jizojin da suka yi famin ayi daga mu'jizar Muhammadu Rasulullahi ne akrakallah mai duniya mai ne, ka fahimci zancen daga nan ne aka ba su photocopy me ainihin original copy na mu'ujiza shine Muhammadu Rasulullah Muhammadin an kasance ko duk ilaihi shanin mu'amma duk wani mu'ujizan da annabi yayi wala wani kafiri ma a zamanin nan zai iya ya maimaita kwatankwacinsa amma mu'ujiza in annabi Muhammadu yayi duk duniya ba mai yinsa duk duniya za mu dawo kan karatu saboda haka Shau ya ce to in ba ku yadda ba misali nomba wan na farko ya ce wa kitabu huli tafin annabi Muhammadu jadidun sabo dal yake ala zamani a bisa tsawon abin zamani shekara dubu da wajen ɗari biyar ɗin nan Kur'ani sabon dal take ina bufi Ibrahima ina Zabura ina Ataura ina Injila duk an shafe su ko ba shafe su ba rai ya shiga a ciki barna ya shiga ciki amma Allah ya ce inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizuna mu muka saukar da alkur'ani a sauran littattafan na waye na annasa ne amma qur'ani ya ce saboda na muhammadu ne ba za mu bari barna ta shiga a cikinta ba yanzu idan wasali ka canja wani ya zace baba eh wadi mun yalle dan jara nan <laughs> kamar zance ko zai ce ah, nan ba haka bane a me da shi ko a me da shi kisra duk za a gyara maka shi saboda me saboda littafi na muhammadu rasulullahi ne jadidun ala tuna zamani wala garwa shai ibrahim ya ce wadi al arshal ta تقاكرت Bo an yi shan suhu بعيد ba da sabuwa. Wa وقد waɗi العرش المجيد عرش المجيد nan fa shekaran jiya aka wuce fa ma'anan Isra'i kenan ba. za Allah ai yi Isra'i watan da aka yi Isra'i shekaran jiya nan ya wuce ma'ana a rajab kwana 27 yau ai duk da aka yi Isra'i bai wuce kwana bai kai kwana goma ba aiko? ko to shine Shehu Ibrahim ya ce da manzon Allah ya yi Isra'i ina mai dangane wando mai cewa Allah yana zaune a kan al'arshi a'a al'arshin da kursiyu da saman bakwai duk halittu sai da annabi Muhammadu ya wuce su sannan ya je ya gana da ubangijinsa aka ba shi sallah lokaci hamsin saboda haka shau ya ce manzon Allah da ya tashi tafiya Isra'i sai da ya taka al'arshi ya wuce ma'ana takawa yanzu idan kana saman jirgi da Allah hatta gwamnan Kaduna baka taka shi ba ba yana kasan ka ba saboda me saboda kai kana saman jirgi to manzo Allah da ya hau burakansa yana saman nan to duk halittu sai da ya taka su amma Allah shine ma'ana wa qad wati al al majidi takahkarat kai ji wani larabci <laughs> shi ma din duka labari ne na Isra'i takahkarat ya idan ake sa giya ya kake ji ne irin na da kaka tarra ba ka yawa Allah eh Shehu Ibrahim yace kaka karat an sa rana ribas ta yi baya sai da ta dawo ranar tarwal saboda Muhammadu Rasulullahi. Manzala ya dawo daga Isra'i da safe yana zaune farkon mutumin da suka hadu shine Abu Jahal. Ya ce, ah, ya Muhammad, girman kujeranka, wai izgiranci ne ba, yaya yau akwai labari ya ce ai yau ne ma akwai labari duk duniya baka taba ji labari irin wannan ba ya ce to wani labari ya ce jiya da daddare na je baitul muqaddas na je sama da sama ya ce a'a ban san labari sama ba an ni da kasar jiya da daddare bayan magrabu ka je baitul muqaddas shine yanzu kana zaune a kofar gidanka ya ce korai kuwa Ya ce in eh. <laughs> ya ce wai wai wai lalle abin naka ya Muhammad ya girmama to amma su biyu ne ya zai ya kafa shaida sai ce to yanzu ya Muhammad wannan magana mu biyu ne ko in na tara jama'a ma za ka faɗa Ya ce ka tara duk makka zan faɗa mutum da safiya fito zai tafi gona ce a ah, zo zo zo zo wanda zai tafi kasuwa zo zo zo tafiya bai same ku ba da ya tara wa manzon Allah jama'a Ya ce ya Muhammad me ya dazu ka faɗa mu biyu Ya ce jiya da daddare na je baitul muqaddas suka ce a a a a a a a wani ya fi wani ya ɗaura hannu a ka wani ya yi salle faɗi wai ma'ana maganan da kawai <laughs> eh, wani wani wani ko ba a birni kana sunansa mazugal <laughs> kawai da jago to saboda haka suka ce ai sai na abuja ya ce to yau dama abubakar shine ya nace maka to abakar ma yau sai kun rabu daga nan kawai sai gida abakar ya abakar kon kon kon ya ce waye ni ne ya fi ce me haka ya ce na gaya maka sayi bin kan nan na ce na gaya maka baka yadda ba amma yau ko kai sai ka fita daga ya ce me ya faru kai dai ka san baitul muqaddas saboda mun sha zuwa da kai ya ce wai da daddare bayan rabuwar mu da shi ya je baitul muqaddas ya dawo abubakar ya ce in ce dai shi ya faɗa ya ce na gaya maka shi ya faɗa yanzu nan na bar shi da jama'a ya ce to ni abubakar in ya gaya maka cewa ya je sama da saman bakwai ya dawo ni na yadda ta ka ce abubakar siddiqi ya ga abu ba zai ci riba ba ya dawo ya mun yadda ka je baitul muqaddas dukkanin nan mu ayari ne masu fatauci ne su fanta mana baitul muqaddas in ka tafi manzo Allah ya ce inna lillahi wa ni ba bafulatani ba na je da daddare eh na shiga na yi sallar raka'a guda biyu na fito na tafi na da ina na ni da aka ce zan ga Allah zan gamu da ubangiji ina ma zan saya in kalli baitul muqaddas ka san shi babulatani in ya biyo ta to duk abin da yake nan sai ya kalla saboda sha sa ba kula ni ko a maka bai ya batawa sai yau ya dawo ya to mitubi mitubi ya karwa kallahu ya ya ya alhamdulillah saboda haka sai ga jibrilu daga sama ya ce ya muhammad me na razana baitul mukaddas aka yi tajallinsa aka cuccubo ta aka ajiye masa a gaban Muhammadu Rasulullahi ya ce me kuke so kofofin da guda kaza ne na gabar fenti kaza kala kaza mai glass kaza na yamma mai kaza na kubut mai kaza a cikinta akwai fanka kaza akwai mimbari kaza akwai fatila kaza duk su da sun kai shekara 20 30 suna zuwa ba su iya gane shi haka ba suka ce to mun yadda ina ka baro ayarinmu eh ayarinmu ayarinku har rakuminsu ya ɓata na nuna musu akan hanya ya ce to shi ma duk ba shi ba to yaushe za su shigo inda gaske ka bar su manzala ya ce kafin rana ta faɗo za su shigo rana wai da ganganci ya je zai faɗi Allah ya ce a'a bello <laughs> rana duk duniya su gaskata annabi na ke kadai ne zaki yace haba yace ya ubangiji mitubi to dawo shine rana ta shiga ribas ta dawo rana tarwal sai da ayarin nan suka shigo garin makka sannan rana ta koma ta fadi muhammadu rasulullah a ajabu haza an uyunin jabajarat من الكف كف الحاشمي وسكو صبوا أعجب هذا أم عيون تفجرت أعجب هذا أم عيون تفجرت من الكف كف الحاشمي وسكو صبوا أعجب هذا سيدي wai dawo da ranar nan shi yake baka mamaki ko kuma Kur'ani sama da shekara dubu da wajen kusan ɗari biyar bata so ba ba banna ta shiga cikinta ba shi yake baka labari ko kuma wanda yanzu shi ibrahim zai faɗa da shi zai baka mamaki wanne ne abin mamaki shi ne ce a ajiyar haza wannan shi yake baku mamaki am ko kuma uyunin teku da ya bulbulo a yasun Muhammadu Rasulullahi mutane gwammai dubbai darurruka suka sha suka ɗiba dabbobinsu suka sha suka koshi suka yi wanka suka ɗiba an tafi yaki aka nemi ruwa aka rasa aka ce ya za a yi ga me taimakon duniya da lahira kai dokta jaki bai yi ba <laughs> Allah zai ya dokta jaki wanda wanda ce ba da ya taimako annabi ya shiga uku wallahi da suka rasa ruwa ne gurin manzan Allah suka zo neman taimako to yaya ce wa yake da ruwa dan kaɗan wanda ya rage aka ce wani ne ba kasan ba latani ba <laughs> aka to ga wani yana da dan ruwa kaɗan aka ce ya zo da shi ya zo da shi manzon Allah ya sa ya susa a cikin wannan ruwa ruwa kadami da ya rage abuta sai aka ga ya sun manzon Allah ruwa yana zuba kamar famfo Muhammadu Rasulullahi sahabin da aka tambaye shi ku nawa ne yace mu adadin mu dubu kaza ne walau kunna alfa mi'atin la kafana yace inda mun kai mutum dubu ɗari wallahi ruwan za su sha ni kuma na ce inda an kai mutanen cikin duniya wallahi daga kudurar ubangiji duk zamu sha ruwan ba zai kare ba muhammadu rasulullahi to shi ne shehu ibrahim ya ce a ajabu haza dawo da ranar shi yake baka mamaki ko bulbulan ruwa a yasun manzon Allah shi yake baka mamaki zan dawo da ku kuma baya da zu nace muku idan annabi yayi mu'ujiza wani kafiri ma a zamanin manzon Allah da gajeren wando trikota sai ya zo ya gwada irin wannan mu'ujizan. amma in annabi yayi ba mai iya gwadawa da zuwa ina faɗi haka ko to yanzu a nan garin naku a nemi wani katon dutse a nemi mai masu tona bohol kuma Allah ya sa ya zama kafuri ne mai three mai sana'a wannan Allah ba zai fasa wannan ɗin ba ruwa ya fito ah ga mutanen Jos ma yankari kan ba daga dutse bane ruwan ko daga dutse bane to ba ba ba tona dutsen aka ruwa ya fita ba shi annabi Musa ba ba dutse ya daka ba famfa jarar minu suna ta ta ainan kada a riba kullum unasi ai dutse ya daka ruwa ya fita kuma haka ba to kuma a al'adar dutse akwai ruwa kowane dutse kuma akwai ruwa a cikinta amma waru ne <laughs> mu samu reza mu ɗan yanka mu samu ruwa fiye wata guda ɗaya kawai za a iya cirewa duk duniya baka taba gani an cire ruwa fiye wata guda ɗaya a cikin mutum ba sai dai jini saboda in an saga shi jini ne zai fita ko ba ka bane ba a taba ba ba likitan da ya isa ya cire ruwa a jikin mutum amma a jikin Muhammadu Zaki, ruwa sama da mutum dubu tamanin suka sha kuma wai ba so ɗaya ba fa ya maimaitu ya maimaitu saboda haka a ajabu haza am uyunan tafajjarat min al-kaffi kaffil hashimi wasu ku safuwa. Amil badari mashkukan amil juz'i sarihan haninan lahu amsar hatan kar atada habwa wai dawo da wannan rawa nan ne yake baka mamaki ko bulbulan ruwa da ya fito a ya su manzala shi yake baka mamaki amil badri mashkukan ko kuma farin wata da manzon Allah ya sa ta rabu biyu ta sauko kasa ta shaida cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne shi yake baka mamaki wanne yake ba rana aka gayyato wani professor saboda ya zo a kure manzon Allah aka gayyato shi yana zuwa me abun bukata shine annabi Muhammadu eh in kai annabi ne akwai wani abu a zuciya na daya biyu in kai annabi ne ka kira mana farin watan nan ya sauko ta sake ta rabu biyu ta shaida kai annabi ne ta haɗu kuma ta sake komawa kaburi wai wai duk saboda ba a kure manzan Allah ce to wani hanyar sauki ne jibrilu sai gashi nan hadimin manzan Allah ce wannan ya sula ai komai fa Kaifa annabi ne na duk halittu gaba daya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ai ita ma tana cikin karkashin hukuncinka dan ta ci gajiyar albarkanka saboda aka kira ta rana sauko sai aka ga rana ta sauko ta rabu biyu ta shaida annabi muhammadu ne ta sake komawa amil badri Bashkukan, amil juz'i Isarihan ko kuma ku tuttube dabino da ya dinga sa kururuwa a masallacin manzon Allah shi yake baka mamaki shi ma hadisi ya tabbata akwai kututtuɓe dabino da manzo Allah in ya shiga ranar juma'a yana dafa shi yayi hudu ba sai ran nan Salmanul Farisina sai ya kawo shawara ya Rasulullahi mu ba a garin mu in ana taruwa jama'a da yawa mimbari ake sai mutum ya hau ya zauna saboda kowa zai kalle shi hankali a kwance manzo Allah ce shawara ta yi aka je aka kero mimbari aka sa masallaci manzo Allah ranar juma'a ya zo ya shiga masallaci zai wuce mimbari sai wannan kututtuɓe dubino sai ya sa ihu yana kuka wasu malamai suka ce kukan jariri wasu suka ce kamar kukan ɗan maraki ko kuma dogon da mai sunan shi rakumi aka ji ko duk wanda yake masallacin ya ji wannan kuka shine saidina Hussaini in yana ba da wannan labari sai na Hassan kuka yake yi ya ce in dai ka tuttube dabino zai yi kuka saboda rabuwa da manzan Allah mu muka cancanci mu yi kuka saboda rabuwa da manzan Allah saboda son annabi Muhammadu. Amil Badri mashkukan, Amil Juyi Sariyan, haninan lahu amsar hatun kan adar habuwa ko kuma itace da ya tafi a katannin annabi shi yake baka mamaki. wani akwai wani katon mutum keke mai karfin bala'i ba samu dai tun a tarihinsa ba wanda ya taba kada shi a kokowa a birnin makka sai suka hadu da annabi muhammadu ya ce ah, ya muhammad ya ce a ah, ne ya dai ya ce lafiya lau ya ce lokaci bai yi ba har yanzu ka musulunta ka yarda ni manzon Allah ce ah, bai yi ba ya ce to me zan yi maka ka yarda ni annabi muhammadu sai ya nuna masa nan dan sensa yana ji da karfi ya ce to me kake nufi ya ce in ka san tarihi na ayi ya muhammad ya ce kware kuwa to in muka yi kokuwa ka kada ni <laughs> a to tun da kai baka da karfi ba dole ba ka bar wa fili masu karfi to a nan abin da nake cewa yan izala manzon Allah zai yi kokuwa saboda mutum ɗaya ya musulunta kai kuma ka bar dogon gemu ka dangane wando al'ummansa miliyoyi ka kafirta su ka kai su wuta ni ban ga ba a ciki yanzu ba annabi ko kowa zai yi saboda me mutum ɗaya ya musulunta malam ya ce ya yadda suka haɗu da manzon Allah kafin ka ce kabo manzon Allah ya ɗauke shi sama ya daka shi ƙasa ya ce ah, ban shirya ba akwai dabarojo <laughs> wai wai an kada rogo sau goma ya ce bai yadda ba aka sake haduwa manzala ya kada shi ya ce kai shirin ne fa bai yi ba ya sake shiri ya daure da mara ya ja kafafuwan wando da manzala ya daga shi sai da ya nuna sama sannan ya ajiye shi kasa ya ce kai yau kam na ga abun mamaki ya ce baka ga abun mamaki ba ya ce ka je ka gaya wannan itace ka ce muhammadu rasulullahi yana kiransa ya ce iya ya ce kwarai kuwa ga kaga itace ya zo ce ke itace annabi muhammadu ya ce yana kiranki sai wannan itacen ta fito ta girgiza da saiwanta ta kado ta zo gaban muhammadu rasulullahi ya ce assalamu alaika ya rasulullahi ya ce gaya mata ta koma inda ta fito sai ya sake cewa koma inda kika fito ta sake zuwa ta shiga ta zauna daram yace ya Muhammad yanzu kam ai kai ba manzo ba ne, kai Allah ne ba ni umurni in yi maka sujjada ne manzo Allah yace to da an umarce ni wani mutum yayi wa wani mutum sujjada la'amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha to mata mun zo wajen sai eh, ka san shi maulidi kamar jami'a ne eh kowane bangare yana nan yace da an yi man umarni da cewa wani ya yi wa wani sujada mata zan sa su yi wa mazajensu sujada saboda hakkin da yake kansu amma mata yanzu duk su suke cire mana furfura wallahi tallahi mana saboda ba sa kyautawa mazajensu an fahimci zancen da Allah mata masoya manzan Allah ku mato masu biyayya ga duk ibadar ku ba Allah ya tattara shi a karkashin biyayya ga mazajen ku sallah ma wani lokaci sai kun ga kun ga dama ana nan ana zaune ana ana sharholiya ba ruwan ga ladan yace har ya tsara sallaci a ba da ni ba malam ladan wallahi jallahi azumi su kutum ya zo ta ci abinci ta sha abin da ko namiji ya je jihadi ya je kasuwa ya je noma ya yi kaza ya yi kaza duk saboda ku ku kuma duk abin da Allah yake so a tattare da ku ku yi wa mazajen ku biyayya manzo Allah ya ce aljannan ku yana karkashin mazajen ku to mu wuce halara ko saboda haka na karshe أمي كبي من ترب الجديد أرم رما أمي سنة الجراء تتزل الأوى أتلك أمي تشبيء يوما تقطع وسائل كل الناس والمصطفى الماوى نايف حاكم كده sai bari idan Allah ya kai mu wai wayan nan dukka su suke ba ku mamaki amil kafu min turbil tubidi alamrama muhammadu rasulullah wai wayan nan su suke baka mamaki ko da manzon Allah ya ɗebo kasa yan wasa da kafirai shine tiya gas na farko a duniya idon kafirai duk suka zamanto tiya gas ya nufe su gaba ɗaya suka halaka shi yake baka mamaki wa mara maita izramaita walakin Allah rama abinda yake burge ni da shugaba idan ka gaisa da manzon Allah ka gaisa da Allah yanzu ba ka ji abinda da Allah ya ce duk jifan nan duk duniya shi ma Allah ya shaida manzon Allah ne ya yi wannan din wa ma ramaita ka ji ba ba kai ka yi jifan ba sai kuma ka ji a gaba abinda da Allah ya fada izin ramaita a lokacin da ka yi jifan kaga Allah ya tabbatar annabi ne ya jifan ko ya ce to ba kai kai ba walakin na laharama. ni Allah ni nayi wannan jifa ta wannan ne ba jahilai ba su gane waye annabi Muhammadu ba Allah ya ce inna ma unan laha. yadun layi hauka aidihim kai jakin ina kake ni ka a ina suke karatu ne abin zan jago saboda haka al'umma annabi fa ba a shiga tsakaninsa da Allah kowaye ubanka in baka biyo ta hannun annabi ba Allah ba zai karbe ka ba wallahi azaba ka sha a lahira saboda haka kar ma ka sai ka tafi lahira kai kwana a kwana Kaduna ne ka shiga wani lungu ka buya kawai shi ya fi maka sauki amil babiri a ah! amin turbin min turbin kabiri a ramra ba eh, sai me a gaban amin kafu min turbin kabiri a ramra ba amin sunnatil garra'u mun zo amin sunnatil garra'u ko wannan sunnan manzan Allah algarra'u farasol yanzu da Allah idan ka isa ka zo ka yi challenging dina akan duk wannan mu'ujizojin da Shehu Ibrahim ya fito wallahi zan kama ka ayoyi da hadisansa dala kuma ba a gamsu ba an gamsu to shi yasa na gaya muku akwai karatu da zan kawo muku daga karshe can kuma Shehu Ibrahim ya ce ni mazhabata shine in bi hadisin manzon Allah ingantattu sorry to so wanda wanda yake bin shafi na zai san ko waye yanzu mun sa rariya ne muna tace abin da babu a ɗari mu ajiye a gefe da mai gabatarwa ya faɗi cewa karatun da jiya na yi na yon shek an all shek dan rashin ladabi ne ya bari a gaban manya ya yi magana Profesor Subi ya yi masa magana wasu ba su san ɗarika ba suka fara masa hawan kawar na cakai ku gefe. mu ɗarika mu ɗarika ce ta ladabi da biyayya kusan ɗarika farkon talladabi ne cikin talladabi ne karshen ladabi ne shi yasa Shai Ibrahim ta cewa fal Al'adabu adabu ya zan salik fa innahu babu li kulli salik shi yasa mu ba za mu bar bannata shiga cikin wannan ɗarikan namu ba ɗarikan nan hussiza bi sunnati wal hurkani an hassasa shi ne da hadisan manzan Allah da Kur'ani ba da tatsuniyoni ba daga zancen ba daga zantuka na shirme ba ba daga abin da babu ba a babu a cikin dari ka irin na gaba daya shi yasa duk mutumin da ya ce mana cas za mu ce masa kule saboda ɗarika yanzu ɗarika mun tashi saye wallahi tallahi sai mun wanke ta fara sol yadda shehu tijani ya faɗa yadda shehu ibrahim ya aikata yadda shekinan mu musamman ni na rayu ne a gaban maulana shan ahmad abul saboda haka yan uwa shehinai masu girma sorry to say don girman allah mu gyara da'awar mu kar mu faɗi abin da bai tabbata daga wajen Allah ba kar mu faɗi abin da bai tabbata daga sunan annabi Muhammadu ba wallahi tallahi har a san duk duniya ba za su iya faɗin annabi Muhammadu ba da abubuwan da ya tabbata ɗin abubuwan da ya inganta ɗin wallahi ba za su harashe me shi Ibrahim ya ce falaisa eh falaisa ushirin ushiri ko ma fi sahaifi falaisa al ushiri ma fi sahaifi duk abin da yake cikin littattafai na yabon manzon Allah na mujizojin manzon Allah na darajojin manzon Allah na na dabi'un manzon Allah gaba daya bai kai ushirin ushiri ba to dan Allah wannan in za mu fide su bai shemu ba bai shemu ba ni dai sorry to say ka ba zan ko tun da nake almajiranci yanzu wasu kisosi da aka bayar a nan wallahi ni ban taba gani shi ba kuma malamai ban taba ji sun faɗa ba wannan shine gaskiyar magana ban taba ji ba kuma babu shi a cikin littafi to kaga ya kamata mu 'yan ɗarika yanzu karatun da nake yi nan duniya ne take kallo na in na yi maganan da ba daidai ba ba za a challenging dina ba ba shi ne yanzu makiyanmu suke ɗaukawa suna yayatawa mu ba su hasadu suna su wane ‘yan iska su wane ko ba gaba to amma duk girarka na ce annabi ya dawo da rana don ubanka ka zo kai challenging dina zan kawo maka hadisai rututu ka zo ka yi challenging dina ruwa ya zubu a hayasun manzon Allah zan kawo maka hadisai rututu ka zo kuma ka yi challenge dina annabi muhammadu ya kira itace ya zo ka zo ka yi challenge dina manzon allah ya yi isra'i ya wuce saman al'arshi ka zo ka yi challenge dina ɗarikar mu ɗarika ce tsaftatacce daga bakaranta hannasi ka zo kafin in sauka ka yi challenge dina wallahi zan kawo maka ayoyi da hadisan manzan Allah kafin in sauka a nan kuma ka je ka dawo ka je ka shiga shafi na bai wuce wata biyu uku ba a jami'an Maiduguri aka hana mutanenmu yin waziba ka je ka duba raddin da na yi na ce wani abu ne wanda ba za a yi shi a cikin masallaci ba da mu 'yan ɗarika muke yi a uziya ne bai inganta ba ko basmala ne bai inganta ba ko fatiya ne bai dace a karanta shi a cikin masallaci ba ko isigifari ne bai kamata a yi shi a cikin masallaci ba ko salatin annabi ne bai dace a yi shi a cikin masallaci ba ko kuma uwa uba la ilaha illallah washe gari aka dawo da 'yan uwa suka yi wazifarsu to saboda haka yan uwa masu girma shehinai masu girma don girman Allah mu shiga hadisai ingantattu mu shiga yanzu wal fajr wala yalin ashir wala yalin ashir goma ne na farko na watan zulhijja wannan shine abin da aksar malamai suka tafi da shi aksar duk da akwai wasu sabani amma babu sabanin wancan din addin littattafan tafasir babu shi amma wal fajr alfijir din ne duk da shi ma akwai sabanin amma babu wancan kalamu a cikin tafasir na duniya wala yalin ashir shi ma haka wallaili wa shafi wal su ma suna da sabanin amma babu wayancan din a tafasir to kaga abinda babu a tafsiran malamai to a ina aka samo su ku yi min afuwa ni haka nake shehin da na tashi a gabansa haka yake ba wai cin mutunci ba ne. a dan mu gyara ne kayan mu ne mu in ba mu gyara ba ba mai zuwa gyara mana an bai zan ko to saboda haka yan uwa mu yi hakuri da Allah mu tsaftace mu duk abin burgewa din shine ka fari abin da ya manzala yana cewa man kazzaba alayya muta'ammidan kuji man kazzaba alayya muta'ammidan shine hadari annabi ba wasa bane man kazzaba alayya muta'ammidan yatabawwa maq'aduhu minan nari wannan hadisin da aka fada cewa sirri wannan in sirri ne ka bayar salatin annabi za ta kawo arziki salatin annabi zai ka a gafata maka zunubanka salatin annabi zai sa ka aljanna salatin annabi zai sa ka samu kusanci da manzon Allah salatin annabi ya fi kowane ibada wannan duk malamai sun tabbatar amma man annabi ya ce idan ka karanta salati kaza kafa saba'in wannan ya ce din ne hadarin amma in ka ce salatun annabi alfarmanta ya wuce tunda zai sa ka aljanna akwai wani abu ne kai malamai suka ce salatin annabi ya fi kowane ibada aka ce a'a ah, kira kallahu sallah yace ce eh, kwarai kuwa azumi aka tara ka ce me yasa ka faɗi haka yace ce eh, kwarai ina da dalili me dalili kun taba ji sallah Allah ya yi? a ah, suwana suwana suwana sallah bai yayi Allah bai yayi mu ibadu muke yi kun taba ji inda Allah ya ce yana fitar da zakka a'a ya koru ga Allah kun taba ji inda Allah yana yin azumi subhanallah subhanallah kun taba ji wani ba fulatani ya tafi aikin hajji ya ce ya gamu da Allah eh. <laughs> kamar zai jago eh wani ba fulatani da ya tafi makka yana kallon bakin nan ya ce kwakura ya ce babban mutum yanzu yana ciki daki nan to saboda haka aka ce babu ibada ne ga yara ta yi ga bayinsa sai Allah ya ce to ni kuma ina da dalilin da ya sa salati ya fi duk ibadu ya ce mene ya ce ita ce inna laha, ku ji ba rabbul izzati shi ya fara kawo kansa ni Allah da bana sallah bana zaka bana azibi, bana haji to ni Allah ina yi wa annabi Muhammadu salati da Allah bai fi sauran bai fi dukkan ibadu ba to wa mala'ikatahu na sa mala'ikuna wanda sun fi kasa yawa suna yi wa annabi Muhammadu salati sai ce ya fa lazina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما الآن عليه سلموا تسليما لو عليه وسلموا تسليما الأنبياء جميعهم أحياء لما أتى بيت المقدس جاءوا صلى بهم وهم لديه وداء كان الإمام وكلهم مأموما صلوا عليه وسلموا تسليما الأنبياء جميعهم أحياء لما أتى بيت المقدس جاءوا صلى بهم وهم لديه ولاء كان الإمام وكلهم مأموما صلوا عليه وسلموا تسليما Shehu Yusuf na Bahani shi ma ya ɗana ya ce al'andiya'u annabawa kaf gaba ɗaya jami'ihim a haya'u rayayyu suke. A'a, ‘yan izala ba suka ce ya riga ya mutu ba. ya ce a karya suke yi to shau yusufu mai dalili ya ce lamma a ta baital mukaddas ja'o lokacin da ya je baitul mukaddas duk sun taru sun zo baitul mukaddas wani yana kano wani a, ah, yanzu zuwan da muka yi ba daga maiduguri nake ba ga sai daga kano ga sai daga lafiya ga sai daga sujjos ko ba haka ba inda muna matattu za mu zo nan ne ai saboda muna da rai ne muka tashi muka zo kuma suka yi sallah ruhi bayya sallah a mafarki ba a sallah in kai mafarki a sallah ba shiriri ta kayi <laughs> ko baka bayyana ba saboda haka manzon Allah da jikinsa yayi Isra'i manzon Allah da jikinsa suka yi sallah a Baitul Muqaddas saboda haka lamma ata Baitul Muqaddasa ja'u sun zo duk sun zo ka ji wani abu mamaki manzo Allah ya ce marartu bi Musa fa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi nazo na riski Musa a cikin kabarinsa a saye yana sallah na wuce shi dala wanda ya mutu ko ko zama zai yi balle ya tashi sai a kabari iza abidal ubadu bil kabri innani bizikiri hatulallahi wa tasawai da aka zo na shirin ta to iza abidal ubadu masu bauta in za su yi bauta a cikin kabari su annabi Musa suna sallah to ni yabon manzon Allah zan rankada a kabari ma in ji Ibrahim to saboda haka yan uwa lokaci ya tafi khairul kalami ma kalla wa dalla ga shehine manya manya wanda yau ne Allah ya hada mu da su a garin Mariri saboda haka kuma gobe da sassafe kamar yadda dazu da